ci gaba da karatun da muke gabatarwa a nan masjidin salafiya unguwar jubal da rikin a borno a yau muna juma'a kusan yinin hudu ga watan min awwal min awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga baka zuwa Madina shekara da da da hudu talatin tara, ta zo daidai da ashirin da hudu. ga watan sha ɗaya watan Nuwamba miladiyar shekara dubu biyu da sha bakwai. Kusan yau shi ne karatunmu na farko don lahadi da ya wuce mun ƙara da kusur asaran kablan rashid wanda asabar da lahadi mu yi bayanin ƙofofin da ake wakafi na alkhairai da waɗanda suka tallafa wa musulunci ta fuskar wakafi daban-daban sannan kuma da hadi muka yi rufewa sai zanto littafin udur asarar abla mahir mai masa karatu duka goma sha uku ko yawwa to yau sabon littafi asalinsa ga shi na albiza albizar an shiga kwamfuta yadda za a ciro shi littafi sai dai ya zanto sai dai zama a baje haka <laughs> an gane ko wannan shine albizar amma da asalin littafi kuna ganin shi a hannuna a littafi ne na hannuna da ya dauki da shafuka arba'in da bakwai almiza wallafar salman ibn fahad al'auda salman ibn fahad al'auda sunan littafi almiza almiza ne raha raha wasa da dariya an gane ko wannan abinda littafi yake kunshe da shi ban sani da wanda ake kira da suna raha yau shi ne karatu na farko yau shi ne karatu na farko ina jin mana ya ka abubuwan da littafi ya kunsa in kun duba ƙarshen littafin ta baya ƙarshen hannun ta baya na farko ya ji albiyas almadu na farko akwai mukaddima ko sai alfasar awwal almiza raha ko wasa ma'ana gube ma'anarsa akhraduhu menene manufofinsa tawazi'u gube dokokinsa sai kuma ma'anar niza ma'anar raha sai akhradul niza manufar yin raha sai kuma bainal mizali wal abud tsakanin raha da hada fuska to anan zamu zo mu tattauna al-fasl sali fasali na biyu suwarun min al-mizali al-mubah surori daga raha wanda ya halatta akwai raha wanda ya ne ya halatta akwai raha wanda ya halatta to a raha wanda ya halatta mizabu sayyidil mursalin raha shugaban a hadisu akai Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ga inda ya raha raha da su ko ba ka ga kaga yayi raha a ni da shanu shanu ya mutu ne hakuri ballan kana baba na ya mutu wayanda suke cikin nan kana iya tura wancan, ko kuma ka dogo ta an gane ko eh ma'ana akwai raha wanda ya halatta sai mu ji da raha raha raha da annabi sallallahu alaihi wasallam ka san karka bai yi musulunci kullum za ka zauna fuskar ka a daure a'a za mu ji da raha wanda annabi rahar ma kaza ana buƙatar raha da ahlus sunna kenan jama'a sai kuma za mizahu sahaba radiyallahu anhu za mu shiga kuma zai kamara raha da sahabbai daban-daban suka yi irin raha na wasa da dariya sai kuma za mizahu tabi'ina raha na tabi'ai an gane ko can ba ya gane sai hatta wayan da kukaye ne a duniya su nuna duniya yana ce za ka ji gajiyar raha sai fasali na uku zarurul mizah nau'ikan raha wanda akwai al almahmud al raha na yabo akwai al almazum al raha kuma mummuna an gane ko sai rufewa to wayannan jama'a su ne abinda zai zo a lissafi wanda dama tsari ko mai karatu uku ko kuma ya yawa ya tsaya a kan ya kamata ya rubuce in ko ya zama shafi'i to aka Allah ya so mukaddima kuma na kwa mukaddima ku duyo ya bude shafin farko mukaddima Salman ibn Fad al-Auda al-Tabi al-Mizah ko ga mukaddima malamin to kun ga inna alhamdulillah.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 yana cike da bata babu wanda zai ya rayu har ya mutu ba bakin ciki ba ba bai jama'a babu shi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya rayu cikin bakin ko da kai ne jinsan walwala ko wata rana dai a walwale za ka walwale wata rana walwala wata rana ka walwale lalle rayuwa jama'a yana cike da bakin ciki rayuwa jariri yawa ga jinsa ma yana da bakin ciki za ka yana ihu bakin cikin sa kasa wani wuri mai tsari sai ya saba da tsari cikin mahaifiyarsa kaga jariri an haife sa ma da bakin cikin tsari sannan kuma a duk lokacin da yake son nono yana ji yunwa mai saba kuka zai yana fama da bakin ciki za ka yana shan nono in nono ya kubuce sai kwana ihu rayuwa yake ayin sai yana bakin cikin waida ya fara wa ya fara shan nono yana shan nono yana zama masa kalubale kalubalen koyon zama koyon tafiya shi kenan kajiya masa kaciya kalubalen sai na tsoron kaciya haka ba abubuwa yake tafiya yana girma kuma duk duk sa a duk kalubalensa aure. ba haka da kalubalen jama'a yana aure ma sa haihuwa ya yi haihu nan da gidan kansa kan haka rayuwa shekaru yana tafiya a wani ilimin rayuwar cike ce jama'a da kalibale wanda ta zale da lantar ka kunna babakan yanzu yadda kake gani ga wani ne da yanzu za ga wani yaro mai fi yaro nan ba ya za ki masa zai je sai ita yanzu ne ya zai zai je sai ita yadda zai je roga to aka rayuwa yana cike da ba yana cike da bid'a zan bakin والصعاب da abuwa masu wahala allati tahtaju wanda rayuwar yake bukata baina hinin wa akhar tsakanin lokaci zuwa wani lokaci don haka dan adam yana bukata shayinin wa akhar lokaci lokaci illa shay'in min al da wani abu na raha tunda rayuwa yana cike da bakin ciki ta raha wannan yana ne yana tafiya da bakin don wani za ka zai iya maka fada yana maka fada sai rufe da raha kaga sai ka ji hausa mata ma an gama da raha sai ke saboda haka raha yana taka rawa jama'a kwarai da gaske a rayuwar dan adam yana rage fireta yana rage bashi da shi yasa wani wuta ne mai yi wa sahabban da kare dan haka rayuwa ke jama'a awu sahi ko dariya dariyan nan da kan kana yi da nan jama'a akwai tasiri wata basu don murmushi ya zama lokacin ranka ya tashi ma sai ka ɗaya murmushi ko irin na mai fushi da basama da masu na mugdam wata ce da tasliyatin kalbi ana raha ana dariya ana murmushi da tasliyatin kalbi don lallashin zuciya tasliya lallashin zuciya wa i'adatin nashab da dawa da nishadi lahuwa zuciya marar da bukara wani lokaci da walakin sai dai baki ya dace an ya kuna hazar biza wannan raha ya kasance gumba bidan a tsare bin zawabi sharki da tsare-tsaren shari'a don kar a kulle maka kofar raha rayuwar ka zanto cikin ɓata rai kar a bude maka kofar raha ka gayyato su ibro da su fakulu gidanka a'a bari a gaya maka ga yadda ake son raha ga dokokinsa ga abu ga raha ta sunna ga abu da sauransu sai wani lokaci sai a zauna a gida a yi ta raha jama akwai lokaci na za a zauna sai a yi ta raha a an bi karatun qur'ani an bi tauhidi an bi qawaidi an bi ishmawi an bi kaza cikin da yi raha sai ta da tsarin makaranta na yara ne in sun zo makaranta da safe akwai lokacin da suke fita fare za su tsalle tsalle za su yi wasa za su yi guje-guje ya halatta sai dai a tsara masu wani irin tsalle ne wani irin wasa ne domin ko da kaji mai nisa annabi yusuf alaihi salam yan uwansa da suka nemi babansu ya ba su yusuf da suka ga sun bi mataki da baban ba zai ba su ba sai suka kafa hujja da wasa arzihu ma'ana gadan yarba wa yal'ab wa inna lahu لحاجه دي هو الناس كله معناها تطور يوسف تعالى يرتع وتجرا هو نرتع يرتع هو نرتع شيء شيء طب ايش ما تدال اقول شيء شيء شيء شيء كذا يرتع شيء شيء شيء يرتع ويلعب ما يهيب فكذا النبي الله يقول يا بعد النبي يوسف ذا عشان بدا يرتع ويلعب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa yara suna wasa suna ganin sai na Umar suka duka suka gudu ya da da da'u ya Umar fa inna al-la'iba rabi'uhum kajade lalle wasa yana raya shi yasa sai ka hana shi wasa yana da sai ya gibar zai kawo mutane shi <laughs> a gane saboda haka shi ko wasa akwai na dan birni akwai na dan kauye akwai na masu wadata akwai na talakawa sannan kuma akwai na manya akwai abu da yanzu in ka ga tsofaffi na yi wa junan su wasa sai ka yi mamaki ya su akwai irin wasan sai ga kaka yana wasa da wasa jikokinsa a ga kowanne akwai irin wasa ya san sabanin wani lokaci a masallaci har jifan kankana suke don wasa ya fasa ake yi wani ya zo <laughs> an gane ko domin shi raha da wasa yana kara kawo juna son juna ya sa ba ka ji sai mutum ya girma sai ya mutunta abotar da wani can kun yi wasan kafa tare ga ana irga shi a wani a wani tsari na musamman kundi na musamman da tsari wani sai ma da yake ana wasan da tafsirin karfi don lallashin zuciya in rai ya ba wani lokaci kawai ka shigo ranta ba shi zai da wannan kaga kenan ne zan ne da dan alal lajibi zuciya wa i'adatin nashat da dawa da nishadi lahu gare shi maratul ukhra wanda wace wala yanzu na ta tafi ko dan masa ne ko waye aka ce wai an je taro zamanin wani shugaban kasa wanda soja ne shi a nan Najeriya shugaban kasa ko a lokacin ba a iya taka yanzu da dubu sun ka eh, wai mutu wai wani irin wani ka ake zura musu sai ku to shi da kira da aka je taro sai wannan din ya je kai kaf Najeriya babu barawo kamar shugaba wani ko shugaba wani soja ne yana wurin aka ce babu barawo kamar shi sai mu karrama wanda ya wannan maganar sai karkarwa shugaban ƙasar nan na soja sai yana zare dakarunsa sun fara ɗaukar action suna jira ta huduhu a huduhu sai wacce ya ƙara gyara kayan sai ce domin shugaban ƙasa wanda ɗabi'un sardauna shi ya sace su daga wasan da ya zama tasu ya ɗin ƙarfi ya da lafi zuciya sai tafi ram ram ram da aka ce to ana neman shi ke sai aka kudantar da shi to ga yayin da su ne sun kalli lallashin dukiya wa i'adatu nashar yana dawa da kuzari da kogare shi maratan ukra wani lokaci da ba shi yasa wani ya zo wajen muawiya ibn abi sufyan yana so ya ga shugaban kasa muawiya aka hana shi sai a gaya uwansa wanda uwansu ne uban su ɗaya ne za ka ji uwa uwa yanzu a ba amma ku ce da ya shigo suka gaisa a shi ɗan kakara ya mana kofar nawa shi da ke nan sai ce kai ɗan uwa na kuma uwa ɗaya uwa ɗaya waye babanka waye mamarka sai mutum yake baba na adam mama ta hawa a wada a tabi adam da hawa kwarai ba kayi gaskiya sai da shi da ne ko jirhami biyu bai taka kara karya ba jirhami biyu ne sai ce dan ka uwa ɗaya uba ɗaya ka bani dirhami biyu kacal <laughs> to ya zo da abin dariya ko auye shi ma ya rama masa da dariya yadda ai irin wannan yan wantaka duniya kowa dan kwana ne kowa ne ne in zan rasa ba musu arziki na ai dina ne ba babu za ka samu saboda haka shi wa i'adatul nashad yana dawo mutum da kuzari marratan ukhra lokaci daban karon na daban kana duba na wasu ba akwai ba ko ya kare ina mubarak ina waje to ai ne shi yana waje don wani za ta ko aiki yake in ya ga in ai wata raha mai karfin sarfe sai malace walakin sai dai yan baki ya dace eh, yan ya dace an ya kuna hadal nizam ya zanto wannan raha zabi munzabitan ko ba ka ba a tsare bisa wadinin da me da ka'idoji ko da tsare-tsare ka'idoji a shari'i na shari'a bai kona mubahan sai zanto halal mutadilan madaidaici da ka san wasu a za a wuce gona da a rahar sai a yanzu rahar da za ka yi mutum ka zage mutum ai ba raha ba tana sunna ce ko ba ka ba don kula a billahi wa bi rasulihi wa bi ayati la ta akwai raha mai kai da kaula da ka kaula to shi yasa muhimmanci wani lissafin domin a saita wa mutane rahar da suke ci don ka san musulunci yar gata ne babu kofar da bidiya za ta shiga duk an gine ta raha raha murnar an haifi annabi to murna ce amma na ce ba sai a hakura a haife su a rabi'u awwal akwai sabanin malamai ya mutu a rabi'u awwal malamai sun yi tsaki to shekarar da aka wata da aka ce shi ba akwai sabani amma ya mutu a ciki kuma ba sabani to yanzu bakin ciki za yi kuma murna yi bakin ciki mutuwar annabi sallallahu alaihi ya eh? ka kira abu da ya dace shi yasa musulunci da bakin ciki da farin ciki zai koya maka ba kai za ka zo ka koya kanka ba inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fa yakun sai to mubah halal ne mu'tajilan madaidaici wa sawfa na'rifu da sanu za mu bidiro fi hadhihi sala a wannan dan karamar wasiqa a wannan littafin ila hadha al-mawdu' ga wannan mawdu'i mulkina zaw'a za mu jefa haske alai a gare sa min khilal al ta hanyar babi al-atiya wa inda suke tafi an gane ku? al-fasl al-awwal babi na farko al-mizah akwai anago ma'anahu aghraduhu bawabidu eh babin farko raha ma'anarsa manufarsa dokokinsa ya ce alfasul sani a naku ya ta can alfasul sani babi na biyu suwarun minal mai zahil ba surori kaga wuri maladan wannan kadan yau yana ƙasa ya eh, sir yana wuri yana ƙasa dan shafin da muka yi nan yana ƙasan shafin yawwa surori daga wasa al muba na halal al-fasl al-thalith al-mahmud wal mazmum wasa mai kyau da wanda mummuna ne min al-mizahi daga wasa الفصل الأول المزاح معناه أفراده ضعفه معنى المزاح كون قوله معنى الراحة المزاح شيرها الدعابة الدعابة al يداعب إسماعيل al-wadih الواضح ترجمه الكلمة الثلاثة اضواء من الجمع yuda'ibu isma'il me yuda'ibu yana wasa shi ne adda'aba ya an ce miza raha shi ne adda'aban wasa abu na yana naka littafin na na malam ba to rasha eh shi yusuf abu na ba shi da shi wannan na malam ba a'a abuna ba shi da shi za mu je ku yi munajaya fa fatruduna wa ukhra na'am ahab mana yace jazakumullahu khairan jaza Allah ya shi ahab a yace ajabatu wasa wa huwa naqidu shi ne kishiyar aljibbi kishiyar ne gaske ai wasa kishiyar ne gaske fadar wasa kishiyar fadar ne kamar yadda wani lokaci zan yi da su shagari da sanda da dan wasu abakar zai ga suna dan raha kamar shaɗi amma na wasan don yadda gaske ne ya fada mi da zai zuci raha shi da kishiyar gaske min kauli na magana aw fi'ilin ko na me ko na aiki ai akwai na magana a wasance akwai wasa na magana akwai wasa na aiki wani dan dundumar ka zai amma na wasa ne ba na gaske sai dai wani bai san wasa ba in ka dan taba shi zai mace ba sai ka kyale shi <laughs> wanda ke sai malaci azrazul mizah manufofin raha إن mizah lalle raha أمر al'amari ne jibila عليك an أنت an tada mutum يا Allah ya dabi an tada mutum da son wasa sa jariri tun yana karami tun bai san wasa masa ka duba ko kai da girman ka sai kana da karami yaro a gida uwar sai ta dauka yi wa yaron wasa kana zare masa harshe sai ma ka dauka ga ganin wasu kana wasa kana zare ɗabi'a ce Allah ya an ai hatta ɗauke sha'awa jima'i shi ma yana cikin jimillar mai wasa an gane ku sai ma da ya ci gaba da cewa ɗabi'ar ɗan adam akwai wasa a ciki wa yastakdimuhu dan ah, fi da biyar da asalin ɗabi'ar mutum wa sai yana aiki da wasan li aghradi shatta don manufofi daban-daban min haɗa daga ciki al'awwal da farko at-tasliya lallashi fa min nas daga cikin mutane man wa ko wanda yake wasa bi da tafsiya nufin sa lallashin wani ran ya bashi sai masa wasa na ra sai ran ya bashi na hakiki kai akwai kira ba ma ba kai jarumi jarumi sai ka fage da dariya eh akwai wasan da ake yi dan lallashin zuciya eh dan lallashin zuciya sai malam da ya ana domin shi idza kasara alaihi fit zuciyar dan adam idza kasara da in yayi masa yawa aljidda yin abu na gaske malla zai kosa wa kalla kuma ya zai shi yasa ko wa wa'azi wata rana sai ya tsara domin duk lokacin da shi dan adam ya zage da abu da shi da gaske to ana kosawa ko ba a son rayuwar zama shirme kuma kaga an zama kada rayuwa wanda ke فيلوذ إلى شيء سيفكر يلوذ سيفكر إلى شيء سواء من الدعابة نوى والمزاح دراها وفي صحيح مسلم لأن أبي هنا بقاتل وأنقاد راحة فلو كيف زيارة صحيح مسلم لك الحسيني لذا حمد لك الحسيني رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana cikin magatakarda masu rubutu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada lakiya ne abubakar fa kada kaifa anta ya hanzala hanzala ce sai na abubakar ya hadu da ni ranar da rana raina a bace sai sai abubakar yace ya kake ya hanzala me ya faru kala ya hanzala ya ro sai na umar kan ya dai kawai na saka hanzala ni hanzala nan wallahi munafiki yayi wa kansa masawa to me zafi haka kala sun suna baka rage subhanallah ba ta mutu kaga duk ta shi aka da yara gawa subhanallah sai kake cewa Ba na qudus da kuna inda rasulullahi yuzakkiruna bin nar wal janna muna kasance wajen annabi yana ta da yana mana wa'azi ya ambaci wuta ya ambaci aljanna hatta ka an na ra'ayi aini kamar mun ga ido da ido da annabi yana modify da wuta na aljanna sai ga ɓacin rai yana samun su kar su faɗa wuta ɓacin rai yana samun su kada su rasa aljanna in sahabi ana a kan wuta yana kuka don yana tsoron kada ya faɗi in ana waje ana bayanin aljanna yana kuka don kar ya rasa ina fata an gane sai mu ta kuka bai za karin na min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afafna al-azwaj in mun fita da wajen manzo Allah afafna sai mu zo muna wasa da al-azwaj ma nan mu yi musu takulkuli su yi mana takulkuli su bi mu da gudu mu bi su da gudu ba da ma ya wanda ma sa matar sa ba don ka sa kwera sai mu zo muna ta wasa da matayen wal auladi muna wasa da yaran wa bai'at muna wasa da dukiyoyin azbai'a shine al'amwal dukiyoyin ma'ana wani ya dan sai dokin sa sai ai doki ba dukiya ne sai ya hawo su kuwa ya haura gudun sai ya su kuwa yana wasa da ragonsa kenan muna wasa da dukiyoyin fanasina kafira sai mu manta da yawa wa'azin da aka yi da ɗazu idan da yake hawayen sai yanzu mun zo gida muna wasa da matanmu da yaran muna ta dariya na zuke na annabin sa a gaban annabi da ake wa'azi mai kuka yanzu muna dariya da rashi ne tarihin munafurcin sa amma lokaci ne ba ya kamata ya fahimce da lokaci ala abokan sai suna maka to ya ka ai ba kai da eh, kaɗai cikin ba fa wallahi inna la nalqi mithla hada wala mu muna haduwa da irin wannan fa qalatu ana wa abubakar sai hazara yace dan tafi ne da abubakar hatta da khalla sallallahu alaihi muna shiga wajen hannun bayan mun gaisa kullu da nace na buga hanzala ya rasulullah ya manzo Allah ne hanzala bana na yi ina munafurci فقال له ما ذاك قلت يا رسول الله إنا كنا نكون يا رسول الله نكون إنك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك أعطتنا الأزواج والأولاد والسيئات نسينا كثيرا إذا أبو جاء أبو بكر يجاء الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، والذي نفسي بيدي نارا لألا نرينا جانوسا in lauta dubu da za ku dawwama alama ta kunu da indi a bisa caji da kuke kai a wuri na na imani wa fil zikri da tunatarwa na safa hankumul mala'ika ala murushikum wallahi sai mutum tana kwanciya kan gadonsa akan kirkirinsa akan karfafinsa sai mala'ika ya musafa da shi kar kana gwaji assalamu alaikum sai ga hannun farista kana kamawa waye jibrilu ne yake gaishe ka mika'il ne yake gaishe ka israfil ne yake gaishe da za ku dawwama akan haka da mala'iku sai muku musafa kan shimfidin ku wa fi turuqikum da hanyoyin kana tafiya sai da hannu ko kuma mala'ika ya bayyana maka hakikar kusan ku yi musafa walakin sai dai sai aka ya jafa kafa da hanzala ya hanzala ya ce hanzala sa'atul wa sa'a cajin imani da ake kuka din time time ne lokaci lokaci ne ba ko da yaushe ba dama haka ne wani lokaci ya an caja ka kai kuka sannan kuma in ka zo gida ko kai ta dariya wannan ba munafurci ba salatu farat annabi ya maimaita sau ku lokaci lokaci lokaci lokaci lokaci lokaci wannan shi fa musu ya ka sanyi ko musu hadisin hanzala hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da to jama'a kun ji kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga sahabbai akwai lokacin eh, raha ke yadda akwai lokacin da mutum zai zama yana tafakkuri yana kaza akwai kuma lokacin raha to jama'a irin wannan lokacin raha ayyana da take guje-guje da iyalansa da har masallacin annabi ma an taɓa kawo habashawa ranar sallah suna Ya ne yana nufin sa'adu ta abudin wa jiddin ta abudin wa jiddin akwai lokacin ta abudin ibada wa jiddin da yin abu daga da gaske wa ibada da fuskantar Allah wa sa'adu ko akwai lokacin da ya yajlisul insan mutum zai zauna fiha a wannan lokacin wa ahlahu tare da iyalansa wa auladahu da ƴaƴansa wa yastamti'u suna jin daɗi a ba Allah ta'ala lahu da abin da Allah ya halatta masa min umuri daga al'amuran ne an gane ko ko da talabijin akwai lokacin da za kuna yara wisal kaza akwai lokacin da za kuna musu e, tashoshi na katun masu abubuwa wanda ba zai bata tarbiyyar su wanda ba zai bata tarbiyyar su ba wani abu ne mai kyau a shekara ga masha Allah kamar tashar manara tashoshin na tv su waye da tashoshi da ire-iren su akwai lokacin da suke sa wani drama wanda babu sabuwa ce wani abubuwa na raha wani abubuwa ne irin fata an gani saboda haka don akwai wani lokaci ko yawa a gida baka fasa lokaci yaran ka masu rikar sayo musu abin wasa ka samu ka yi ka musu abin wasa gida ka hana su yi wasa a gida to sai sace to ka san ya shi wasa da masu bata musu tafiya a nan wannan ke sai ba da ya ci gaba da cewa wa ya san cewa ku bi da daɗi da ma'a halar lamu ta ala da kuma yin umarin duniya abubuwan wanda Allah ya halarta maka da al'amuran duniya a kullum da za ka yi wasa da shi wa yin kullum fi zalika zai shiga cikin haka ku da abatun aula a cewa wasa da iyalansa wal asfal da yaransa wal ashab da abokanai hatta abokanai ya haɓa lokacin da za kawai a yi dara sai ka zo da wata hudar ga ita jariyar hudar amma dara a ne an gane ko ka zo da wata riga ita jariyarsa daga akwai rahar jama'a a rayuwar wal ashab da masoya wa khairu zalika da wani haka asali na biyu a ana iya raha don neman ilimi akwai ilimin da ba a raha ake ɗaukar wasa da dariya yanzu za a ɗauke ka malamin nasu ya ga za a ɗauke ka wani wanda ba shi da raha za a ɗauke ka mai raha mai wasa da yara mai tsalle da su ta sa wani ban sha'awa wannan ne karanta da barnamar sai da takarar Qur'an ta shafi kira shekaru baya can shi Ahmad Yasir Suwai eh, yawwa eh to shi ba za ka aka ko lokacin da aka nuna yadda yake rayuwa da yara Zaka ya durkusa ya koyi su a baya yana musu jihohi zaka wani lokaci ya aje eh, a farfajin gida ya ɗauki bol zai buga da yaro da ya kamfe ya yana raha da yaro ka zama abokin yaranka ki zanto kawar ƴaƴan zai ba ka zama abokin su ba wancan da wiwi zai zama abokin su ana son yaro an waye abokin da ke babban abokin na babana to yayi yarka wace ce kawar ki babbar kawa sa ba mata jama'a yi tarbiyya ne da ke to wannan abu na raha yana da a lokaci ka zo yaran ka suna wasa ka san ƙananan yara sai su yi abincin ƙasa ba ba gana ka karɓa kai ta abu na kai ma na wasa abinci na wasa kaci na a wasance ga yi wa yaro wa duk yana daga cikin ibadar da Allah yana baka lada wasa ne amma Allah ya baka lada domin karanta a ulul azan qawla rahim idkhalaka surur fi qalbi sa'idika sadaka da shi zai da murna a zuciyar abokin ka sadaka yarsa karama dan ka karame da ya maka wasa kan mai maka wasa yayi ji dadi yayi wasa da mahaifin ka ko mahaifiyarka ka sa maka farin ciki a ranka kana da dadi ba ya ci gaba da cewa آه، وقد يقول من احداث الزاينه إيه هي تكون هذا من قوتي واسع احيانا ولو التعلم علم الثروه فان التعلم للي علم الثروه يقول بالله هنا لازم تكون واسع كما يقول بالسد يديك زماده كفتي احيانا ولو وانت ترى كي كان ان الله جل وعلا في ان لكما دوكا فصار السبيان يا يا نبي انت آه، كنانا يارا يا هل كنانا يارا يا نبي انت سنار كنانا ala lalle a bisa wasa bi ashiyar da abubuwa mai ma ya saju na hada ga abin da suke bukata fi kibarin a kirman su ka duba Allah Allah ne gaba duk yaro mene ne sai ne ba in ya girma sai da Allah ya tafi an sanar shi yana yaro ya fara in ka ce tana ƙarama ta fara ɗaukar totuwa ɗan ta ko ba ka ce wani jaririn an ta sa totuwa wani leda wani riga da ta kasa mata ko ba ka ba ka yi gado na wasa ka yi tuwo na wasa abin da za ta zo ta yi nan gaba Allah ya ke kawo mata shi kwakwalwarta kaga wannan yana da biyasar yaro karami sai ga yana tura taya yana faɗai ya hau mashi ka ga motar gwangwani motar roba motar kwali ma'ana galibi zaga daga abin sannan kuma kana sallah sai da yaron ka gida yana dunguri yana gwada sallah yarka tana gwadawa ya ji kana sallah yana gwadawa yana ji kaga Allah yana ɗabi'antar da yara to suna ƙanana zuwa ga abin da za su amfana da shi nan gaba. Malam ci gaba da cewa fa anta tajidu zai da za su karamar yarinya a samira karama ta ce ila du'a a za ta zo zuwa ga bebinta lu'a lu'a bebin wannan ba ha ta sa wa bebin rija wasu na cewa wani bebin roba gida gida ba zai sallah ba karya ne hadisi ya zo ko na kirkin albani ya kaci adabu su ba banza Allah ya umarci mata su rika sa yaran su ƙanana har ma idan sun zo masu Allah yana karanta da suna fitowa ziyarar suna kuka sai annabi yace yace ku ba ku lu'ab abun wasa a lokacin ana wani bebi na wasa amma ana yin ta da rudu fatar dabba ko rudu da gashi gashi sai ya yi ta da ce ku ba su wasa Aisha radiyallahu ana annabi ya aure ta ta tare shekaru ta tara har yanzu sauran wasa a cikin ta sai aka kawo gidan miji da su bebin wasan ta matsala da wani doki ne sun fike guda biyu za ka yana da fike to har ma annabi ya shigo yace a ita wannan menene ta baje kayan wasan da amarya ita ce ta wannan ya ta ce ka nuna bebin to annabi ya ce wannan ba sai ta doki ne annabi ce doki da fuffuke biyu sai ta ce haba ya rasulullah to ba ka karanta qur'ani wajen sulaiman riha wannan doki annabi sulaiman ne da annabi ya fade da dariya jama'a kaga wannan yana haska maka sahabbai suna ba wa iyalansu tarbiyya yanzu mai wasa da bebe har ta san wasu wani sulaimana ne har ta san wata aya ta suna karanta da yayansu sannan ko na biyu ya nuna maka akwai raha ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka je ka matsa a baka karamar yarinya ka aura ko ba ka da hakuri an baka karamar yarinya ka aura ko shekarar da su ne sai da zama garin ka tsaya ta girma har ma akwai lokacin da za ka idan annabi zai fita sai aisha ta ce ga na hada kayan wasa na ka taya ni ko kuka turo min kawaye na da annabi ya kofar gidan sahabi sallallahu alaihi yarka wacce tana na eh to aisha tana kira ka su je su yi wasa kaga ah, a nan ba da yake eh, za yara sun suna ƙanana sai ka ga yanzu nawa ne za ka wani yara a gyaran motsan gwangwani a karami har yanzu girma zama babban injiniya duniya daga yara ƙanana mata za ka zo da jefinta za ka sa gobe riga wata ha habinta za ka ce wani yarsa ce na haka yadda wato sanniya har ma za ka za ka sa jefin suna eh, ka gama ne to kana kai ba har jefin ma za ka za ka sa maka wani jefin ma sai in namiji da ta ce takwaran baba wani ma fa bai bi sai ba ke ce ta ce takwaran ko za ta wani sura shi wa o za ka haka ake amu sai ma da yake wata hannu har za ka ana ɗaukar bi sai da ta ɗauki bebe haka. akwai suna mata na malai ci gaba da cewa wata za'uha ala hijri har za ka za ka sace jin abin a cikinsa sana kowa kalli kallibu a tana jujuya ta wata zuwa a tana rukuwa su yi kautuwa ne ko bai biro ba ba an rukuwa ba da ce wajen kan wajen zuba an ta ga yarin za ta fi shi ma idan ko da ya cutar da bai ta sai kuka an yadda da fi tada ka san wannan duk a nuna maka tausayin kuwa ga ɗanta tana karama ba bai bi mama na wasa na man ka sau ne duk za yi kuka kamar wajen da wata baiwar Allah yan uwan nan ta bi dubu wai arabin danta ne fada irin zamu haka za yana da uwar tana ganin tsaye yana fada a dan sai ta biyo da gudu don ceton ta ci ta fada a dan tana fada kuma sai ta suma akwai ɗan da kuma ƙarami wan wanda ya fada to shi ko irin gida ne da gate kuma gida akwai tsakata a ƙasa akwai a sama yaron ya zo ba da karamin sa Allah ya ba su ilhama kaga uwa ta tausaya dan ta yanzu da bare tausaya waye uwarsa ya hau wannan karfe da ya cire daga dan kasa ya hau ya cire nan sama ya bude kofa ya ga yaron ya gaje kira jama'a an zo shi dan bai fara har ya kumbura ya mutu yana sama ruwa uwar kuwa ga nan sanar da tsohon ciki ta su ma an kai da kwana shi da aka ta da hali to jama'a wani yana nuna mana yadda kuwa ne ka duba ruwa ko da ta gudu da ta yi shahada don ceton rai to kaga kuma don Allah ya nuna aya ce din da ita ma ta yi wurin ceton rai Allah bai kaddara ranar da ce kuma sai ɗanta ne ko ya zama sababin ne sai bai ji rayuwarta don da bai je ya yi magana ba to ƙarshen da ita ma za ka mutu to wannan kai ko da mahaifiyarka ba ta taɓa maka irin wannan ba ita ma akwai irin wannan tausayin a ranka bai faru da kai bala ah, ci gaba da cewa wa hada bala ya cewa da cewa wa hada wannan ya tanasibu ya dace da ma'al bidilla tare da dabi'a allati khuliqat min ajli al mar'a eh, ma'al bidilla allati khuliqat min ajli al mar'a wanda aka yi mace don Allah ya nuna maka an haife an halitta ta ne bayan da bauta Allah ta girma ta ya aure ta tarbiyyar ta da yara shi ba sun tana karama tana wayan abubuwa wa kazalika siriyan haka kanana yara maza yadda suna za su zauna fa yasa gonan biyu daga ɗanka ya gyara gida na dama shi ya girma zai gida <laughs> wal'anta da abubuwa wai ta darrabuna suna training alal a kan ayyuka a da sun so mai nuna ha wanda za su zo su yi ta girma walbiza raha wallahi da wasa a ya da yana gaba na koyo zai yanzu a nan za a koyi yadda za a yi wa yaron wanka a yi wa bebin da wanka yadda za a sa masa riga da tsaro kamar ya kuna ta'allamu kama yadda ake iya koyar da ilimin filjisi ta hajjar gaske wa fi wasa'il tarbiyya al-hadisa yana da cikin hanyoyin tarbiyya na zamani يقولون suna cewa innal muallim yahtaju malam yana bukata ila an yudkhila ala ila an yudkhila ala tullabi ya shigar wa ɗaliban su ahyanan wani lokaci nau'ar wani nau'i min azwar min na me na yanayi da yi da alhu don ya nisantar musu a saama wal da sa'ama da malar duk kosawa ko kai ɗalibi ne wata rana in ka shiga ka yi wa ɗalibanka abin jariya don ka shiga musu da me kosawa don ka ɗauke musu kosa da gajiyawa wa hadha kana mawjudan inda ulama'i al-islam wani ana samun sa wajen malaman da suka zama ko da yanzu makarantar yara za ga wanda yake wa dalibai raha suna so ya shigo aji wanda ya fa kana ba'du wasu wanda ga yastaqdimu ma'a tullab yana amfani da dalibai afalihun yana amfani da hanyoyi daban-daban da ta'alim don ilmantarwa misal misali an yankura lahum ba'd al-mulah yana iya ambata musu ba'd al-mulah aw fara'id إذا قد أنت الملح لا ماري نبق الأجل إذا الملح لا ماري نبق الأجل إيه ولا أجل أو الطرائق هو لا بارب بندانية طرائق لا بارب بندانية كسا أي ولنسا فينا آه، أيام ما أجل إنسي وفصل التنسيح لنسا فينا كارتر لشي أنا تاريخ ما نجاء فرق Allah ji kansa da rahama wanda Dr. Sani ya rubuta ai ya zo mana yace ga wani tsara'i bari in ba ku wani labari mai ban dariya sai ya kawo mana rikimar malam Jafar da wani dan sanda ko ba gaba da dan sanda ya so ya tsayar da motar malam Jafar to malam Jafar ya ga yana kan babban hanya kuma kan kwana ne ana iya maza su da sai ta to mutum ya ba su hanya ya tsaki da motar shi ko mutum ya ce ba zai ba da hanya ba to shi da har malam Jafar ya yi kan sa da <laughs> motar irin bakin takalmin da cakwa ɗin tayi nan daga aka yi ta rigima <laughs> mun karanta mun sha dariya a lokacin to ka ga ko manya zai karantarwa wani lokacin sai a ɗan ka a gura da yi dariya kaga wanda yake da bacin rai masu yi manta da shi ليحدد الضمير كيف نشاطهم نشاطهم ويريد إليهم يداوم حيويتهم كذلك وفرنسك ورحمة yana ɗaukar حيوية wa hadal bila wannan tarihi na ban mamaki alatin tasrudu tana koyi as-sa'ab kosawa wa talal wa yara ko da kana koyar da yara a kana koyar da su qur'ani sai sun fara gangari dauko musu wani tarihi mai ban mamaki tarihin annabi Musa yadda aka jefa sa ta ga yara dan da yara zama. sai ka dan taba tarihin sai ka ce to bari mu bibiyar karatun in kuyi da ƙarfi zan ci gaba muku da tarihin kaga wannan duk yana daga cikin wasa'il at-tarbiyya wasa'il at-ta'lim hanyar tarbiyya hanyar ilmantarwa yara suna fari sai ka dauko tare dan kadan ka tsara musu tsara. ka ce gobe in kun zo da wuri zan tsara muku tare in kun zo da makaranta ana zuwa bakwai na safe sai ka ce in kun zo shida da minti arba'in da biyar minti sha biyar da zan tsara samu tare ka kun zo da wuri ka ƙara mutane ƙara sa ka ƙara sa kar ka so kana koyar da su warware a cikin wani suke da sigo ko ka ɗauko duk wayannan suna cikin wasa'il na karantarwa da ilmantarwa shi sa wani da ya rubuta littafin suna za ya karatu sai ka je irin makarantu boko sai ga malamin arabiya ɗalibi ya ci sanarsa ka gyara karantarwa ba an tsoke darasin ka an da bayan san brendel a ba da darasin ka ba to kai sai ka da samun tarihi haɗaɗɗu in ka zo minti talatin aka ba darasin ba wai asma wallahi wasu Allah wa wannan lokacin ka raba musu shetu ka ɗauki minti bakwai da rabi ta farko kai musu tarihi kaga duk barcin da yake cikin su dai ne zai bari, idan zai ku sannan eh, sannan kuma sai ka yi musu karatu na minti goma sha biyar sannan kuka sake ɗaukar minti bakwai da rabi a ƙarshen kai musu tare kaga ka fara da abin jan hankali ka sa darasin a tsakiya ka gama da abin jan hankali gobe za su yi Allah Allah su gobe to haka ake jama'a wani sai malam ce oh, yana kore sa da gajiya a cikin dalibai wato inul muta'allim tana taimakawa mai koyarwa alama wajen sadari abin da yake cikin yi kowa ji haka zo yi Za aka gabatar da kai kaga yawanci ban ya dauke su kai wani abu dariya sai fa kai ta malam su mamala sai fa a zuba dariya kaga duk wanda yake barci dariya mai dariya zai farkar da shi kaza kaza shikenan sai ka ci gaba da abin uku, نقول إزالة القلق إزالة القلق yana kore ne horo ko تركتا mun ji na farko yana lallashin zuciya na biyu ana samun ilimi ta haka na uku kuma yana ɗauke ne tsoro da firgita ko da yara ne suna kallon wani abin tsoro na shi to zai ƙara musu tsoro duk wanda yake cikin ɓacin rai da suka riga ɗan gaya masa maganganu na raha ya zarfi wa kada ya kuna da raha yana kasance wallahi da a yana wani wace ne takallus don a kufuta min alqalam daga firgita awul alqalam ko fishi aw gairi ko wani ba za zaka hatta sarakuna suna da masu bawa sarki dariya bai sarki ya fishi ba kyau jama'a ba akwai masu ba su ci dariya akwai ko cikin sabon za mu zo mu karanta ko wanda annabi yana ganin su zai dariya sun zuliya daidai فيوسف هذه الأمة جرير ابن عبد الله البدر ما رأى رسول إلى كما اصطفى yasa Allah sai ka kana mu'amala da mutane kala kala wani ka gan sai baka wuce wani ka gan sai baka da shi yasa wani wajen ranka ya baci ake da fita wajen kana iya gani abu dariya wani ya kunu da za raha yana kasancewa layin da wasu ahyana wa lokacin da takhallus min al-qalb don a kubuta daga shirgita a al-ghadab ko fushi a ghayriha da. To ina insan shi mutum idan muziha yayi masa wasa ko da kai ala qalbihi shay'an an shigar da wani abu a zuciyar min al na rarrashi wasu surur da farin ciki wa azala kuma an gusar ma ya kafu ma ya kafu abu da ke tsoro da gare sa an kufifa ko an sassauta min zalika daga na. bugun sarki sai ya sa a kawo masa ruwa a wani kafuna kofi na gilas mai tsadar gaske sai bawa ya kawo sarkin nan irin sai masa yanzu zai ta kashe ka shi ba shi da sarayar sai ka bayan duk karfi ne zai gani wannan yana zuwa sai tuntube da kofin sai ruwa ya yi tsalle ya fansa masarki amma ya yi sa'ar shi bawa ya kashe kofin sarki ya fashi yana duba hauli bai kashe mutane da ba da kuma bawo ya fasa kwalban kuwa kana ha ya fasa kofin nan bayan ka fasa mamurwa ba ka gura ba ka zagi ɓangaren kofin ya mai martaba duniya ta ce ka kashe bawanka akan ya watsa maka ruwa za a zage ka to amma in an ce na fasa wata kofin mai tsadan to za a yi ne da sarki fashe da dariya ce a a cikin har da ba ta ma wani hukunci to kaga akwai irin wannan akwai wanda ina jin ko soja ne bi ya tsorata <laughs> sai jin tsoma kansa a kwalbin duk kwata shi ne eh, soja yake cewa ka fito ko in ci ubanka sai ta ai oga ai da ya fito ko wuta wajen ya shiga don soja ba dama sai soja ya fage da dariya ce fita sai mu sai kaga wani lokaci raha wannan sai ya kashe bacin sai ya kashe bacin wannan sai ba da ya ci gaba da cewa domin duk lokacin da kai wa wani raha sai ka jefa wani abu a ransu wa azala ko zai kusa da ma ya khafu min abin da yake ya khafu min abin da yake tsoro aw khaffafa min zalika ko ko ba kusa da abu ba yana ne ne sauta abu wa da jira zamu ga fi hadis nabi a shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya wa abu da ya kama da wani fa fil muttafaqi alaihi bin hadis ka bin malik al-tawil sai ki sani tawbati a hadisin bukhari da muslim ko a riyadu salihin shi hadisi na 21 hadisi mafi tsayi a riyadu salihin na nawawi kisar ka da malik ya tsayi fi kisar da wajen ai kisar tubar sa shi ne takhallafa a gazuwar da buka lokacin da ya fashi bai jari tabuka ba ya kulu radiyallahu anhu kudubi ana ka da malik bai ji yakin buka ba ai babban laifi ne har annabi ya hada har Allah ya hada ai musu magana ko na kwana 40 ka ya ce ina zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam falan ma ara ajin rasulullah lokacin da manzo Allah ya gani tafassama tafassumal bukma sai da annabi ya mun murmushi amma murmushi wanda aka fusatar da shi aka bata masa rai kan kenan anan annabi ya iya kokarin ya boye bata ran da yayi akan sa akan sa zamani sai ya kokarin da ya murmushi a ran annabi ya kaji da yawa ga murmushi ya yi ajiya amma ana ganin sa garwaye da ba kamar sallallahu alaihi wasallam ya sa musulunci addini ne jama'a wanda ka da ake ba kaɗan ba wani hadisi imam bukari aka sai bukari hadisi na dubu hudu da dari hudu da sha takwas wasu na soyi musu hadisi na dubu biyu da dari bakwai da sittin da tara a hadisin ka san malik kun gani a wanda layin ba domin mun fitar da shi da wani tsarin mu don duk mun samu wanda layin na haka sa domin yana da kyau duk inda aka yi maka magana a gaya maka inda aka ɗauko shi idan in haka ne al-ibtisamul khushu'a yana wani lokaci ya kome yana kasancewa min al-farah ma'ana ba raha na gaba ne ba yau akwai eh, raha da yake kafar ciki wa surur wal istifsha da jin daɗi da albishu wa ahyana wani lokaci ya kone min qada wani cikin fishi sai murmushi wani kuma lokaci cikin jin daɗi sai murmushi fa yatamassamu al-insan akwai mutum da zai murmushi wa hukunta amma an fasa da shi li'anna domin min sujiyati yana cikin ɗabi'unsa alkaram karinci wal khuluq da ɗabi'a alhassan mai kyau sai murmushi amma kuma na bacin rai bai dullu haluhu halin sai na nuni ala ana haza tabassum wa na murmushin laysa tabassumin rida ba murmushi yarda bane wa yana ma huwa shi ne tabassumul ghadab murmushi ne na fushi wa qad yakunu al-mizah raha yana kafa su ahyana wal lokaci litakhallus dan kubuta min mawqifin sa'ib daga wani matsayi mai wahala kana cikin wani matsayi mai wahala sai kai raha da zo ga kubuta yadda da ku misalin wancan da soja fa inna kathira min an-nas yawa cikin mutane kanu sun kasance wala zalu ba su wuce ba da ta'arrabu suna bijirowa lima wajibin sahaba da wani hali na wahala eh, akwai na kusa da ɓacin rai da muka fara? annabi ya taɓa shigowa ya shi sai na ali cikin ɓacin rai shi da fasu kuna tabbatar da za ku yi kiyamul laili ba kaza kaza cikin ɓacin rai sai sai na ali cikin rahayi da ya rasu da na Allah da ya rike rafu da ya rasu maka da ya ce sai da yana duka girgisa yana bubushi wa kare lisanu a tsara shi ya yi ba ne ce ah, wani murmushi yana wani raha yana zantowa don ku kubuta daga wani wa hali na wahala bai na kafira da na yawa cikin mutane kada sun kasance wala zaluba su wuce ba ya ta'arradu na suna bijirowa da a ba ya shiga wani hali na wahala imma ma hakimin ko tare da alƙa shugaba hakimin hakimi au amir ko sarki au kanu ko alƙali au zaujin ma a zaujati ko mutum ne da matarsa au zaujati ma zauja ko mace da mijinta au turbizu ma shekhi ko albashin tare da malaminsa aw ma asbaha zalika ko makamantan haka ana iya samu wannan fa yaqulu sai kasance hada nauki wannan matsayi asabe wahala da yake da jawabu ba shi da amsa sai kawo da Allah illa idza kana hada insan sai ya kasance wannan mutumin inda hu yana da yanayi wa sur'ati da saurin badiha da kwatsam akwai da yake da ba da sanawa ya bada halin saka mai wuya sai zo da wata rama amma fadiha ba ta ta sai ka ga ya shafe wannan abu ya wuce sai ta kallon sai kubuta duk wani bayanan da yake zai kama na gaba min sa'ubati hadal mawqif daga wahalar wannan matsayi. da an ya ce sai ya zo bi mazhatin da wasa munasiba wacce ta dace bai da hauku min ashekh idan wani tabayin ya kasa ba ma da ita malamin ya dariya awul amir ko sarki awul shamsul mu'min ko mutumin da ake nufi ثم يزول سنة فيه مشي ما بي أمنك تتريد شيء من الغضب نفشي وبأفو تأفوى ويصغ سيئات عن الطرف الآخر بقنقر الإسلام ومثل هذا مثال وانا كثير بيوى في كتب اللغة اللغة والأدب عليك اللغة الأدب وغير أدب الراجع من فانا كل نواسا جراحة باين مصر داموا أقول الملاقبة واسا والملاينة da tausasa mu'amala wa tadidul kalam da maganganu masu shauki masu daɗi wa kad yakunu mizah wa sayna kana to ala sabilil mulaqafa ta hanyar eh, mulaqafa raha yana kasance ta hanyar wasa wal mulayana da tausasawa wa tadidi da dadada khadiru zuciyar kadim khadir dadada zuciyar mai kabi duka ya hadu da kai ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سوء da haka annabi ya faɗa hadisi da Tumuz ya kawo wa muka fi waje a haika sadaka ka yi murmushi a fuskar dan uwanka ko ka sa ta murmushi ka yi sadaka turmuzi ya kawo hadisi da dubu da ɗari sassa hamsin da shida hadisi abu zanin isfari bayan naka lalle kai za ta da idan ka yi murmushi da gogare gare shi kada a arabta ka yi li'iranin an mahabbatika game da sonka wa sururika da farin cikin ka bi magdanihi da zuwa kamar zuwansa ya faranta maka rai wa anna qalbaka huwa alladhi zuciyarka la yahmilu ku baya dauke da komai illa alwudda sai dai kauna wal hubb da so fa hadi ibtisama wa namr mushum yu'abbaru fi yu'abbaru fiha almuslim muslim zai fassara ne an hubbi game da son sa li akhihi ga dan uwansa ne ya kamu lokacin da ya haɗu da shi fa adda annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi irga murmushi. min sadaqat daga sadakoki ka annaka kamar kai a khassa malin wa sayta hu iya kamar ka miki dukiya da kare ka bashi la'annaka domin kai ana khalsa surur ka shigar da farin ciki ala qalbi wa zuciyarka da zalika ta haka wala hada yaqulu jarir da haka jarir ibn abdullah badali yake cewa ma ajabani rasulullahi mundu aslam annabi taba sanya mun shabaki ba tunda da musulunta ba taba zuwa ina son ganin annabi ban gan shi ba wala ra'ani illa tabassama annabi taba gani na ba sai yayi murmushi bukhari ya kasu bukhari hadisi na 336 muslim 2475 hadisi jarir jarir ibn abdullah ibn limunta annabi sai na umar yana kiran sa yusuf abin yusuf na wannan alƙur shi ke kyakkyawan mutum shi har za ga wani abu kamar haske ne a je a fuskar kaf al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya jarir kyan halitta فكان يتبسم له صلى الله عليه وسلم أنا بينا خمسة من المشي لأنه كان يحبه ذا أنا بينا خمسة ذا علامة كانت أولا مسلم شدة تتكي بس فسكار ويقول عنه ينا فنان زميل شيء وأنا وجه أفسكر شيء جرير مصحته ملك مصحته ملك كدلو أن لا نبيو أخرج أحمد كنغا أولا wasu na imam ahmad hadisi da dubu sha takwas da ɗari shida da casa'in da takwas wani kuzaima hadisi ne lamba dubu da dubu da ɗari bakwai da sittin da takwas wani hibban hadisi ne lamba eh, dubu bakwai da ɗari biyu wa ghairi min tarihi jalil razi Allah ta ta'ala yadkhulu alaykum rajulun annabi ya tsara ga habansa zai shigo muku wani mutum min khairin fi a cikin mutanen yaman yana cikin wayanda fi alkhairi wa na wajhi a fuskarsa mishata malakin akwai wani bangare na kyawun mala'ika mishata malak yana da kyan mala'ika ko hadisin sahi hadisi na yin kattace kenan an soki wani bangare na kyan mala'ika an sa jarir ibn abinda wa qawlu mishata malak malak ay asara sinar al wani gurbi da kyau لأنه أبنى يسبون الملائكة في الجمال عليه وسلم الملائكة في الجمال yadda suke siffar ta muni da shi dan wa haka ana horo usu shi a bai a na bana yana gwani na haza illa balakun kare mana a fuskar sa bis adu malak ana nufin ne wani bangare da kyau mu dawo cikin karatu ba sharha wanda zan ga wa na la mutu ala alkhair da jari ibn abdullah Ba ya iya zama a kan doki فضرب النبي صدره وكان النبي ra كرجلته ودعا له يمن الدعاء وامره ان يذهب الى ذي الخلفه يوم تنسى ذي الخلفه ودا دادي irin wani abu yana ba kamar in ka ne a mashin ko mota a shekaru yana da haka yana sai rika jin wani kaikayi a zuciyata da hajijiya to jarir ibn abdullahi fadali ya hau doki in doki yana tafiya fara jin hajijiya zai fara sai a annabi kuma ya ware wasu runduna ya ce ya jagorance su a ji a rusa wani gida ana cewa da zilkhalasa zilkhalasa wa sanamu gida ne amma ɗaki ne amma ɗakin gunki ne ana bautawa ɗaki kana ta abu da hul'arar da jahiliya laraba suna bauta rasu a jahiliya bayan kasu maka sai da ya tura shi da ya dima hudun ya rusa shi fa fa'ala rafiyallahu anhu sai ya aikata. Duriyo Allah na uku, akarar Bukhari imam bukhari ya kawo bukhari hadisi da dubu uku da ashirin wa muslim da musa hadisi da dubu biyu da ɗari hudu da saba'in da shida an jari rabbi na mu ta'ala kala ne rasu annabi ya shi mu ala turidi hadis da zulkhalafa ba za ta wutar da ni ban da wannan aikin zulkhalafa yana damuna in gansa wa kana baitan gida ne fi khasam a kabilan khasam yusamma suna kiran gidan ma ka'abatul yamaniya ka'abar yaman annabi ce a rubutu da gidan nan ana son su samu kwanciyar hankali قال sai gari ya ce fasalar su na tafi bi hamsi da wani a bari a maha ya doki dari da hamsin shi ne kwamandan su min ahmad daga ahmad wa kanu asaba khairu su wai da dakaru dari da hamsin ma abuta hawan doki wa qala ta wa kuntu la asbutu ala al khair bi jarir ko bana iya tabbatuwa ka doki fa daraba fi sadri ta da bin takfir fina hatta ra'aytu athara asabi fi sadri hadaka shaki ya so ta girgina rukiya ya masa kyau aljani yana kawo kuma haka a zuciyar akwai wani rubutu da yayi mai tsawon cin aljani yana shiga cikin mutum na kawo rukiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya na tura ke ga sau a kan shan khairul kalama Allah wajalla dan rabbi ga masu cewa aljani ba shiga cikin mutum a bisan da ya zo cikin sarsulatun sahiha wanda annabi ya yi rukiya na cewa ukhrij aduwwaka وقال يا النبي يجي لجرير ابن عبد الله البجري اللهم صبره يعلى تبت جرير أكن دوجي واجعله كفن شهاديا مهديا فانطلقت فانطلق إليها سجري يتفي أكن دوجي يجي قوة قدومة باع جزية فكفرها يربر زوجا لكن وحرك وحركها يقونها ثم بعث إلى رسول الله يخبره يقول النبي أنا أبيوى النبي إلى باري فقال رسول جرير نعم أي كن جرير ابن عبد الله البجري يقول نعم النبي سيدي والذي بعثت بالحكي ya manzo Allah na ranka da Allah da ya turo ka da gaskiya ka anna hajabalun ajwa aw ajra mun mayar da ka'abatul yamaniya kamar raquma ce ajwa ko dogari ba ka ana jabalun yana na a wanda line ko da kun jira zaka kamar raquma ce ajwa ko aw ajra idan ce ajwa shi ne abin da za ka rike jin ihu amma ba ma'ana dakilin amma ba ma'ana ko ajram ma'ana raƙumar da aka cire mata kayan ajanta an cire surbi da kyale-kyalenta kada sa da rike fabaraka fi khairi ahmad sai an da sanya albarka cikin dawakan ahmad wa rijalu da mutanen da amsa mara sau biyar wa zanen zuwa bukhari bainal mizaji wal abud ku gani ya bainal mizaji wal abud shafi eh? na sha ɗaya yawwa bayanan izahi wani wajen shirya kallon akai ku amma kun gani bayanan izahi wani abu duk abin da za mu karanta can wanda wa biddul izah tishi bayanan izah bambanci tsakanin raha wani abu da hada fuska wa biddul izah tishi raha wa tabassul da murmushi ne kishiyar su al hada fuska wa takdib takdib takdibu ta'u qafu ta'un ya'u ba shi da takdib in an ta alqatibun baina aini mutum ya hada tsakanin idan sabi kaga yawanci idan mutum ya fishi tsakanin idan biyu yana da wasu a basa wa basa shi da ke da eh, kishiyar da hada fuska wa takdib da hada ido duk da amfanin su ɗaya da hada fuska wal jiddu kuma da gaskiya da da jiddu ai kishiyar almiza kuma aljiddu yin abu na gaskiya ai almiza yin abu da wasa wasarama da jiddu da sarama yin abu da gaske don asalin sarama eh, kamar ka yanke abu as-sarimul an gina ta wanda fara da yana yankewa to idan aka yi sarama kai yanki mutum da gaske al su ba na wasa wal arab darabata kana ta kasance tamdu tundahu bil awwal in adadi al mutum abu na farko to laraba suna yabon shi ko yau ma yana yabon ta da kai wani akwai sakin fuska akwai haba haba da jama'a akwai raha da jama'a to su larabawa suna yabon mutum yana ajin farko كما يقوى أدب سليمان فتبسم ضاحكا ma'ana in kana da sakin fuska kana da raha da haba-haba da jama'a bai yabo wata zuru ana muna na mutum da tsani da nabi yana hada rai da mutane ba ruwan shi da mutane bai da aradat al-arab idan laraba suna so an tabda shakhsa su yabi mutum talibin ka fulan waddaha sanaya wani waddaha sanaya mai hasken haƙwara ne ba wai ana nufin yi je ta gurin jama'a ba a ce sakin fuska ne a hasana da hasken hakwara ne ba na mai sakin fuska balkal waje ne eh, sakin fuska ne da hukan lissai mai dariya mai yawan dariya farmashi ga baki ga baki ya sa bai mai da ta koto a iku zai kabla in zali rahmihi wa yafra'u indi wal makanu biyu? ko zahiku dai ina yi wa bakona da ina sakar wa bakona fuska kamar in zali rahmi kafin ma ya soke surbin sa daga bayan dabba yana durowa ina dariya ina tun kafin soke surbin sa wa yamra'u indi zai samu damshi a wurina wal makan jazibu? ko da wurin abuce shi yamra'u yaqdi idan zai samu damshi a wurina wani makan da ko da wurin abu shi me yake ne ko da babu ruwa zai samu akwai ruwa ko da garin a daure ko ni dai fa hidiman da zai masa zai dauka garin ba a daure ba ina fatan gane wani wai a duna haza suna girga wannan bin ma yi don bin da san daga abin da yake yaban mutum da shi da domin shi ya dullu yana nuni ala karami akhlaqi a bisa karin ɗabi'unsa wa husni ma'asharihi da kyawun zamantakewarsa wa tsibu mu'amalar da kyakkyawar mu'amalar wa kada ya zulmuna suna muna na mutum bil akhar in yana da siffar karshe me zai siffar karshe hada fuska wa huwa al ikfihrar wal abud al ikfihrar hada fuska wal abud duk ma'ana daya fa yaqulu na sun fulan kan wani يعني أبوس وجهي أنا ده حدا حلقة دهم المحيا إيه، بيمرض يا فكة داخل آه، آه، آه، أنا ناس أو داخل كما أنا صابت في هذا هذا دهم في هذا بهدري قريب المنظر أنا ده مون من حامل الوجه أنا كنز فكة حامل الوجه من كنز فكة آه يا صاحبي wani da ke zamar wani ɗan siyasa ne aka ce ba ya gaida mutane irin zamani ana hawa baki shi ne don ya yi kamfen yana yawan gaida mutane na har ya kaɗe afiya ga mutane akwai siya ko ya yi yawan gaida su har ya kaɗe afiya ana son dai mutum ya zanto mai rahama mai sakin fuska don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ka annama wani mutum ya zanto fuskarsa kamar ana kwatanta fuskarsa bil khalli mambo da khali kunu mambo eh, ka annama wuzi a khalli kamar an sanya masa kunu ala wajen fuskar kamar an sanya masa kunu wanda wani kamar ya sha kunu ya hada kunu ba ana cewa ya sha kunu ba <laughs> kamar zai ya kunu ne ta kuma ya kona masa baki ai zai gurgul to laraba suna da na musamman ya zanto haka falishiddati humudatihi don tsananin canza fuskarsa nasaba wa faharat kaqaba ya murtuke wa faharat ya nannade a sarira eh, fatin fuskarsa a sarir eh, yanzu goshin mutum ba kai guru-guru ba kuma dole sai ba ta yana murtuke kayan guru zai ne zai tattaru ya nan da ɗagurin wa ka annama kamar ma us aka haifu wa ƙobin harkar mai us'ada daga sa'adu wa nazo su'ad bukhari ya kawo su'ad su'ad sun da sun da suna da wani magani gari gari in kana ciwon kai sai ka sha ɗan ce mai ciwon kai ya to yanzu ka ga akwai masu shakar angul na haramun da yana cutar da lafiya akwai su abajora akwai matala da ire-iren to wai da laraba in suna kwatanta mutum da haɗa fuska sun ce ka annama musu aba kamar yayi angur kai kuma wa hancinsa jil harkar da kwayoyin zarra da gani kamar da ayyar harkar da kana ba da kamar yayi angur a hancinsa bil kharkar kaga wanda ya angur ai ba za ka ga yana murmushi ba za ga fuskar ya haɗu fuskar ya murtuke fuska hawa yana fita yana dukan goshinsa a tata kaga alaƙar ɓacin rai ya ne yana nufin kamar waza'a kamar ya sa alkharkar angur fi an fi hancinsa fan kamasha wajen wuce fuskar sayyannan da in kamasha wajen fuskar sayyannan kaga ana son mutum ya rika sakin sunna fal arab daraba qabdahu bil awwal sana yabo mutum yana da sifar farko na raha wa tazumu bil thani ana mura na shi yana da nabi al i'tidal fil mizah jama'a ko da ba ana raha al i'tidal akwai bukatar daidaituwa fil mizah a cikin raha din kada raha din ya wuce gona da ke wala shakka babu shakka atal arab lalle larabawa yaqsiduna suna nufin al'amra al'amarin raha din al-mutadi suna nufin raha ce ne madaidaiciya ba raha ne wanda bai ya wuce gona da iri ba raha madaidaiciya suke ne min zalika wa illa in ba ba fa inna mizah lalle raha ne yawa kamar sai kamar yadda zai zo nan gaba idza za da iya tsaro yayi yawa wata adda ya wuce gona da iri ka muhalata ya kasance wulakantar da kai wata musan ya shi min ƙadir sahibi wata a kuma yana zubarwa min ƙadir sahibi daga matsayin da shi in wasa da shirmenka ya yi yawa ai zai zubar da darajarka da kima abinda ba ba wurin yare ba kana yi to sai ka zanto kuma da sai su ganka sogo sogo gabo gabo gaula gaula shi da ke da idan za ta iya karuwa ta'adda ya wuce bala da irin kalan kana da halatar ya zanto kasance wa wasu abin da sai sahibi ko ya zama da mutunci ne shi an ci mutunci addini a inda iyalai su yi ba daidai ba inda yaro yi ba daidai ba inda za su nuna ɓata rai ka nuna ba a aiki la yusarri'u alai eh la yusarri'u alaihi eh, sorry idan rahar ya yi yawa yusarri'u alaihi sai hau kansa a saghir karami yaro sai hau kansa ce zai baka kashi karami eh, yaro sai shi zara kanka wal sahih ko wal wawa wal ahba ko dole wal jahil ko jahil wa inda ma yafsidu al arab la raba suda da bi zin zalika daga haka ba ya kunu ala zai zo a matsayi ba da yake wa tawazu kuma arida sawa ke raha inda ya dace ba kuwa aje ta ba za su kada ya mutane wazi akan kiyama kana raha ba wannan ba gure na raha yawwa la ifrata kada a yi sakaci wala tafrin kada a wuce gona da la ifrat kar ka zanto kana da sakaci kwata kwata baka da raha ba kyau wala tafrin kar ka zanto a raha ne wuce gona da ni ba babu da zanto tsakanin don al'umma ce tsakanin addinin ma ummatan wasu da addini ma wasu da ولذلك ذاك يقول أبو تمام abu tamam mawaki yake faɗi yabdahu rajulan yana yaban wani mutum yace aljiddu shi shibatuhu wa fihi da'abatu dauran wala jiddun liman la yal'ab yace aljiddu yin abu da gaske yin abu da gaske ba da wasa ba shi magoshi da siffar wanda nake yabo wa fihi da'aba amma yana da wasa sai dai dauran ya tarar da dauran ya da wani lokaci yaka yi wa ba ko da yaushe kaga yana yin abu da gaske ba da wasa ba amma wani lokaci sai wasa wala jiddun liman la yal'ab babu gaske ga wanda ba shi da wasa ya zanto yadda kana da zafi ya zanto kana da wasa don a rika bambanta wancan da wannan ina ba amma in ka zanto ko da yaushe a fi shi kashi to ya za a gane ka ba ba za a gane shi yasa mutum ya zanto mai zafi ba raha ce ba mai raha ba zafi bai ba wanda ke ba bayyana sai bayyana mana annan fidda lalle yin abu ta kaske shi mazu azumin sa shi da sifar wani mutum wa huwa al ko shi da asali inda auren sa lakin sai dai laisa da'ima ba ko da yaushe bane yake da zafi ke bihi ba yana da wasa wa fakkaha da raha daura fakaha sake he daura wani lokaci yana yana nufin hira wani lokaci wala jidda babu gaskiya babu yin abu da gaskiya liman la ya hajji wanda kwata wata baya wasa a rayuwa fa inna al-insan lalle mutum idza dawama in ya dawama wa shatta al ya dawama yana ta jan igiya ala nafsi wa kansa fa inna yanfaq zai kana ta jan aji kana ta jan igiya ko da ja kake wa hada wa fi kulli amri a kowace al'amari hatta fi siyasatin nafsi har siyasar kanka fa ya ya dace ai da babbana mutum ya mai da hankali ilaihi zuwa gare shi ولذلك قال عمر ذاك سيدنا عمر يفعل رضي الله عنه kaga Umar yana daga cikin sahabbai masu zafi zafi amma me yake faɗi yujibu ne an yakuna rajul fi baitihi sabiyyan yujibu ne yana an ya kone rajul mutum ya kasance fi baiti a gidansa sabiyar ya zama mai karamin yaro Ba na yana burge mutu mutum a gidansa ya zanto kamar karamin yaro Ba na yana da raha yana da wasa yana da sakin fuska wa hada umar wannan sayyidina umar radiyallahu anhu wa huwa al-khalifa shi khalifa ne ahyana wa lokaci ya kunu fi baitihi yana kasancewa a gidansa bai ganna. har ma rera waka zai rerawa zai bi abu abiyati da wasu waƙoƙi sai baiti a gidansa bai ta ganna ya rera bi abu abiyati min shi'r wasu baitoci na waka ma zai yi su ma bi luhunil arab da eh, kurakuran harshe na larabawa ma sau sautari ma da raka ahadul ba wani zai kwankwasa kofa fa a umar sai ji sai na umar wa wai rabidu hadal bait yana maimaita wannan baiti mina shirin na waka to ba ma Umar ba ga wani mugu wa hakkal jababira har mugayen da nake jin tare su a sarakunan duniya jababira mugaye wa musallidun da masu kama karya ya kawo minhum zalika haka yana faruwa da su kaji akwai mugu da yake hajjaji a wannan al'umma babu a wajen kashe mutane da mene amma kaji abin da hajjaji su ila al-hajjaji يوما أم معاشرته لأهله سبحانه والله ما تعودوننا إلا سيامين والله لقد عيني وأنا أقبله رجلي إلى سئل الحجاج أنت في حجاج ابن يوسف الثقة في يوم وترانا أم معاشرته لأهله قبيل زمن تكوى كل يالي يعني أمشي يلا بي أنت كي وانا كان يوم كان وعطان إيالك أبوه فقال حجاج wallahi ma ta uddu da na ila ya wallahi mu ba ku dauke mu ko ba sai shi da ko ku ku doka mu shi da ne ko ai shi da ni da kwata kwata ba shi da ra sai to wallahi na rabu da Allah la kar aitu bi na sha ganin kaina wa ki uqaddiru ki da wa ina sun ba ta kafa kai cikin mata na lawa hajjat sai su kuna sun ba shi kafar matar ta raha da wa ya ni da zo da yana da kade da matan su fa hadu da ashiya wayannan abubuwan jama'a na budda ba mu da gareta, ta bi kulli insani da kowane wa hiya ita din jibillatu dabi'a ce mutira alaiha alfara an dalli an mutum wala babu ba shi da da zai mata ko ya yake da mugunta sai ka jana da ke jimala jimala yana saka ba wanda zai guje mata lafiyar fakir sai da ya dace an ta kuna ala haddin ya zanto a kan iyakar kam tsakatsaki wani itidal duk tsakatsaki sai ya ce wala ifrada babu sakaci wala tafsir babu ta kwana da za mu tsaya insha Allah ta'ala gobe za mu tashi darasi na biyu surori na wasa da ya halatta za mu karanta su sai mu ji kuma surori eh, a nan karkashin sa farko gobe za mu karanta wasa da dariya da annabi sallallahu alaihi wasallam da sai na sahabbai an gane ko raha da suka yi nau'i nau'i sai kuma na tabi'ai wasu waɗannan raha na annabi da na sahabbai da na tabi'ai to su za su biyo baya sai mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah sa mu tarayya a ladan kuskure ko gwajin da za Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ka Thank you.